abinda muka shekara muna gina wani mabannaci a cikin kalmomi yan kaɗan zai zo duk ya rusa shi ya harkika tunanin al'umma ya gurbata aƙidarsu ya karkatar da su daga bin gaskiya ya ɗauke su daga tafarki ilimi zuwa jahilci to anan ya zama tilas mu waiwaye shi mu maida masa martani mu faɗa wa mutane gaskiya ko Allah zai sa su gane wanda kun bai gane ba sai mu ce masa ma'azaratan ila rabbikum mun yanka hanzari mun gabatar da hujja mun tsada masa hujja a gaban Allah subhanahu wataala ina fatan in wasu yi hakuri insha Allah ba za a rasa su abubuwa masu amfani na ilimi a cikin wannan hudubar ba wanda muna da bukata da sani su da farko yana cikin abin da ya kamata a ce wani musulmi ya sani cewa addinin musulunci yana tafiya ne bisa manyan turaku guda biyu kai ka ce tsuntsu ne wanda yake fira da fikafikansa guda biyu su ne alƙur'ani na Allah da sunna ta manzon Allah kenan sunna ko mu ce hadisi yana da matsayi na musamman a cikin addini saboda ne saboda shi yake fayyace abin da alƙur'ani ya kunkuri hadisi shi yake warware duk abin da ya ɗaure kai ko ya shige mana duhu ko muka kasa gane shi cikin alƙur'ani a cikin hadisin annabi ne muke iya gane rayuwar manzon Allah a aikace don ta zama muna abin koyi a cikin hadisi za mu samu su kunce da alkur'ani ya umarce mu mu karɓa daga annabi amma ƙur'ani bai riga kawo su ba wannan shi yasa addini baya taɓa cika sai an gwama ne sai an gwama alkur'ani tare da hadisi ya alkur'ani da kansa ya kira akan cewa abi hadisi domin Allah ɗauke sarki a wurare da yawa ya wajabta bin manzon Allah ya zai mu bin manzon Allah sai ta hanyar bin hadisinsa daga ayoyin alkur'ani akwai inda Allah yake umarni kai tsaye cewa ayyuka manzon Allah ɗaya. kuma kada a kuskura a saba masa ya ayyuhal ladina amanu atiyu Allah wa atiyu rasula wala la tutilu amal man yuti'u rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alayhi wa ma atakum rasulu fakhudhuhu وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب akwai kuma ayoyin alkur'ani masu nuna cewa mutum bai zama mumini sai ya cikakkar da'a da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amince da su da fatawarsa suratul hazab Allah ta'ala na cewa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khayratu min ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا سورة النساء هنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سورة النور ولو سكينة إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون ويحق لي بزي مفسر دوكا ودنا آيوين a hudu ba takaitacciya irin wannan ba amma dukansu suna nuni ne da cewa manzon Allah abin koyi ne wanda wajibi ne a bi shi to ya za a yi mu koyi da manzon Allah ya za a yi mu bi manzon Allah sai mun san rayuwar manzon Allah sai mun san maganganun manzon Allah sai mun san ayyukan manzon Allah sai mun san umarnin manzon Allah sai mun san hannun manzon Allah ta ina muke sanin wannan sai ta hanyar hadisan manzon Allah akwai ayoyin alqur'ani da suke ba mu wani tabbaci جميل بزو الله صلى الله عليه وسلم شو هالشيء ما بايا فرت كريا بايا فرت سوزوتيا ذاك دو أبين دي فتا من عمر نينا الله تعالى يتي ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتي فما منكم من أحد ان مهاجرين والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى sannan akwai ayoyin da ke bayyana mana cewa Allah ya ɗora ma manzonsa alhakin ya karantar da mu ma'anonin Qur'ani Allah ya sauka masa Qur'ani amma shi aka ɗora bai karantar da mu ma'anarsa to ina za mu sanin ma'anonin da manzo Allah ya karanta su cikin hadisi tabaraka ta'ala ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun sanadti laqad Allah 'ala al-mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال من زعل الله يا أمر تيوم مكرن تهديس يا يا يا إمنا الدعاء إمنا كرتون هديس إتي نضر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه وأداه كما سمعه فرب مبلغ أو عن إنسان الله يكوتك تسكت دون دي صورة لها ya kiyaye shi yadda muka faɗe shi ya isar da shi ga waninsa ɗaya wanda za a kai masa saƙon ya fito da ya amshi saƙon ganewa sannan ce balle ko hannu walau aya duk abin da kuka ji gare ni ku isar da shi ga jama'a ko da aya guda a cikin taskar hadisai akwai umarni daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mu karanci hadisi mai aiki da shi kada mu kuskura mu ce Qur'ani ya ishe ƙarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه يقول بيننا وبينكم كتاب الله وما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام استحرمناه حرمناه وزلت ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله وزلت أنكس اكل وقت ذاك السموني كشنجده أكل كتيبة جنسة a ce mishi manzon Allah ya ce ya ce Qur'ani ya ishe mu in mun ga halar cikin Qur'ani mu dauka in mun ga haram cikin Qur'ani mu bari manzon Allah ce ku saurara wa inna ma harrama rasulullahi mislu ma harrama duk abinda da Allah ya haramta daidai yake da wanda Allah ya haramta ya za mu gane da manzon Allah ya haramta sai ta hanyar hadisi a wasu hadisan kuma manzon Allah ya tsoratar da mu ga barin tafarkinsa yace mu kama tafarkin qur'ani da hadisi yace taraktu fikum shay'ain lam tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarda alayhi na bar muku abu biyu ba za ku bace ba bayan su qur'ani da sunnata kuma ba za su rabu ba suna tare da juna har ran da za su isko ne a cikin annabi ya ce mu koyi hajji a wurinsa ya ce mu koyi sallah a wurinsa duk wata ibada manzo Allah sallallahu alaihi shine model in yadda ake to ina za mu gane ibadan nan sai ta hanyar hadisi wannan yasa magabata musamman sahabbai yake magabata sun ittifaki cewa idan hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam baya halarta ai inda inda wajen aiki da shi al-imam shafi'i rahimahullah a cikin al-umm mujalladi na bakwai shahi na 360 yana cewa ajma'an nasu mutane duka sun haɗu yana nufin malamai ala anna man istabanat lahu sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda sunnar manzo Allah ta bayyana gare shi lam yakul lahu an yada'aha li qawli ahad min an-nas baya halatta ya bar maganar mutum manzo Allah don magana kowa a duniya kuma yake cewa ma ahadan nasabahu an-nas aw nasabahu ila ilmin ban taba jin wani mutum mai jingina kansa ga ilimi ko wanda mutane ke ce masa gafar ta malam ba yukhalifu yana sabani fi anna fardallahi azza wa jal ittiba'u amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa taslimu li hukmi ban taba jin wani mai da'awan malanta yana sabani ba akan cewa Allah ya faralta bin manzonsa da miƙa wuya ga hukuncinsa ibnu hazm az-zahiri yana cewa a cikin al-ihkam nashi fi usul al-ahkam al-ummatu da ya kawo cewar Allah fa na tanazatu fi shay'in farudduhu ila wa rasul in kuntum nuna billahi wal yawmil akhir in kun yi sabani cikin wani abu kuma da shi zuwa ga Allah da manzo in kun yi iman da Allah da ran lahira ibnu hazm ke ce al-ummatu mujmi'atun duk al'umma ta haɗu ala anna hadha al-khitaba mutawajjihun ilaina cewa wannan magana da mu Allah yake وإلى كل من يخلق ويركب روحه في جسدي إلى يوم القيامة من الجنة والناس يتحق وأن مغانا تاشا في دو وند زاء هلتا أدور رايوا أتكين غنغت جكين صدقنا هران تاشا القيامة لن أدب نيكو الجنة كتوجهه إلى من كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يدو أن مغانا تاشا هي صحابي هكا تاشا في قوة الدنيا تو أن أي صحاباني أكوما الله أكوما منزو الله yace kullu man ata ba'dahu alayhi salam wala farq Sheikh al-Islam Abu abbas ibn Taymiyyah rahimahullah shi ma yana cewa wal yu'lam annahu laysa ahadu min al-a'immati al-maqbulina inda al-ummati qabulan 'amman yata'ammadu mukhalafata rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shay'in min sunnati daƙiƙin wala jali ibn Taymiyyah yana da kyau a sani babu fa wani malami guda daga cikin limamai karɓaɓɓu a wurin al'umma karɓa ta gamamma kamar ka ce su shafi'i su malik su abu hanifa da sauransu ya ce wanda yake gangancin saba manzo Allah a kowane abu ne na sunnarsa karami ne ko babba ba su yin hakan ba su saba manzo Allah ya ce fa innahum muttafiqun ittifaqan yaqiniyan ala wujubi ittiba'ir rasul duka sun haɗu haɗuwa tabbatatta akan cewa wajibi ne a bi manzon Allah wa ala anna kulla ahadin minan nas yukhadhu min qawli wa yutraku illa rasulullah duk sun haɗu akan cewa kowa ana ɗaukar wata sa ana barin wata in banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi wa musulmi me nake in kai gare shi sanin muhimmancin sunnar manzon Allah sanin muhimmancin hadisai da yadda magabata suka rike su wata magana mai muhimmanci anan kuma ita ce Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mana hadisi kamar yadda ya tsare mana Qur'ani wanda zai ce to me yasa ake samun hadisi mai rauni haka Allah ya tsara Qur'ani mutawatiri ne duka amma sunna kalilan ce mutawatir mutawatiri shine wanda adadi mai dimmi yawa suka rawaito daga adadi mai dimmi yawa irin su daga wani adadi mai dimmi yawa har karshe Qur'ani haka yake amma sunna sai Allah ya bata dalilai na kariya domin da Allah bai kare ta bai na amfanin kare alkur'ani Allah ya ce mu tsaye da sallah hadisi ya faɗi yadda ake sallah an tsare mu tsaye da sallah amma ba tsare ya za mu yi sallah bai amfanin tsarewar Allah ya ce mu ba da zakka ya za a raba zakka kashi nawa ya za daga wani nisabi a wani lokaci da wani miƙdari manzo Allah ya bayani in wannan ya tozarta me amfanin an tsare mana mu yi zakka Allah ya ce ya wajabta muna aikin hajji ya za mu yi aikin hajji manzo Allah ne yake karantar da mu to sai Allah ta'ala ya samar da dalilai masu ɗimbin yawa da suke tsare suna na dalili na farko shine tsananin girmama wadda sahabbai suke ma hadisi da tsananin ƙaunarsa da tsananin ƙoƙarin kiyaye shi daman Allah ya yi su tun a jahiliya mutane ne masu kaifin basira za ka iske mutum guda ya haddace ƙasida dubu ta waƙa tun kafin musulunci basirar su ta kai ma kai za ka rubuta waƙarka cikin dare taka ce baiti ɗari ka zo gaban jama'a ka karanta kowa ya ɗaga hannu ya ce ni na iya sake maimaita maka ita ka ce to abin da nake so a bani ita daga ƙarshen ta zuwa farkonta ga an ɗaga hannuwa da yawa kowa zai iya saboda tsabar basira suna iya haddace abin da ba su san ma'anar shi ba to da alkur'ani ya zo sai musu sauƙin cewa da sunan manzo Allah ta zo sai ya zam shakundum ba abin da suke hada kamar ta saboda tsabar kula da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Umar yake cewa ina da wani makauci a awali dan kasuwa ne musaya muke yi da shi yau in na je gurin manzon Allah shi ya tafi kasuwa gobe sai a yi musaya ni in ta wurin hada-hada ta shi kuma ta wurin manzo Allah in mun dawo sai mu haɗu ya faɗa min abin da aka yi je ni kuma faɗa mishi abin da aka yi kamar Amr ibn al-As suka ce kai kana rubuta komai manzo Allah yake faɗa alhalin manzo Allah wata rana yana fushi wata rana yana yarda sai je faɗa manzo Allah manzo Allah ce uktub fa wallazi nafsi bi yadi ma kharaja minhu illa al-haq rubuta duk abin da ni faɗi na rantsa da wanda rai da yake gano sa komai ban faɗi ba gaskiya ba sannan sai Allah ya tsawaita rayuwar wasu daga cikinsu suka daɗe suna karantarwa suka tara almajirai irin su ibnu abbas da aisha a birnin makka irin su ibnu umar a birnin madina irin su ibnu mas'ud a birnin kufa irin su ma'azub da jabal a birnin yaman duk garin da kace akwai sahabin da zaune yake kuma allah ya tsawaita rasa shekara hamsin ba aiki sai bai da aiki sai karanta da hadisi sannan sai allah ya kawo tabi'ai a bayansu masu yawon ɗaukar hadisi duk garin da ka je akwai manyan almajiran sahabbai waɗanda sun aza kujeru ana isar da hadisi na fulan hadda kowa saboda babu laspika a wajen lokaci kai wani majalisi da jaki ake yawo ana faɗin abin da kake faɗi saboda babu laspika a wancan lokaci dubban mutane in ka ta yi birnin madina akwai fuka a guda bakwai Husayd ibn Musayyib tsoro ibn Zubair su bakwai kowane majalisi babban majalisi daga ko ina a duniya zuwa ake ɗauka karatun hadisi sannan ka samu a birnin makka akwai ata ibn abi rabah wanda ake ce sarkin malaman makka akwai almajirin ibn abbas mujahid ibn jabr akwai almajiran na na aisha masu ɗimbi yawa in ka ta yi yaman za ka ga tawus ibn kaisan almajirin ma'az ibn jabal zaka isku majalisin wahab ibn munabbih a birnin sham akwai halakar abu idris al-khawlani akwai taraja ibn haiwa a misra akwai makarantar abu abdullahi sunabihi akwai ta abu tamim al-jaishani in ka tafi kufa akwai ta babbar halaka makikiya ta malamin nan alkama ibn qais akwai halaka hadisi ta masruq ibn al-ajda in ka je basra akwai makaranta abu sa'id al-basri akwai ta abu sha'asa in ka tai bagdad malamai babu iyaka al-khatib al bagdadi mujalladi goma sha hudu ya yi manya na malaman bagdada na hadisi da makamantansu da waɗanda suka shigo bagdada suka ɗauki karatu mujalladi goma sha hudu sai da ya kawo tarjama 7,831 duk malamai ne kwanci aksari malamai ne saboda ya dan surka da sarakuna da wasu makamantansu amma har sarakunan lokacin za ka kuma muhaddisai ne suna zuwa halakan hadisi in ka je wasit akwai manyan manyan makarantu in ka je khurasan kai duk inda ka zagaya duniyar musulmi akwai manyan halakoki na manyan almajiran sahabbai suna karantar da mutane to aka zo aka fara rubuta hadisi a tattare wuri ɗaya a ƙarshen ƙarni na farko ibn shabi zuhuri shi ya fara yin wannan sai rabi ibn subai sai sa'id bin abi aruba daga baya a birnin makka ibn jiraij ya yi littafinsa wasu sun ce sunansa muwadda a madina shi ma malik ya yi muwadda a sham auza'i ya yi muwadda a kufa sufyanu sauri ya nasu talifi a basra hamad ibn salama ya nasa a yaman ma'amar ibn rashid al-azdi yayi a misra lays ibn sa'ad yana nan ke duk inda ka tahi akwai manyan malamai da sun tattara hadisi sun wallafa shi daga lokacin sarauta haruna rashid sai aka samu wani sabon ci gaba inda aka ɗauko salo daban-daban na rubuta hadisi akwai wanda kira muwadda akwai kira musannaf akwai musnad akwai juz akwai jami akwai mustadrik akwai mustakhraj akwai mu'jam akwai zawaid akwai atraf kowane fanni ne mai zaman kansa kuma uslubi ne na rubuta hadisi mai cin gashin kansa kafin karni na uku ya zo ƙarshe ilimin hadisi da duk fannoninsa sun gaba girkuwa sannan an zayyana hanyoyin da ake tantance matakan hadisi da ingancinsu daidai yawan ruwayoyin da kowane hadisi yake da shi da nan kuna iya gane cewa hadisi guda ana iya samun shi a makaranta bakwai a makaranta goma wata makaranta tana da ɗalibi ɗari biyar wata tana da ɗalibi dubu kuma kowace hanya kowar to sai an zana an ce ga nasa hadisi to don haka suka taru suka yawa fitattun malamai irin su ahmad ibn hanbal irin su ishaq ibn rahawai irin su ali ibn madini irin su yahya ibn ma'in irin su bukhari abu abdullah irin su muslim ibn al-hajjaj irin su abu zur'at ar-razi irin su dan abu hatim ar-razi irin su abdullahi ibn abdurrahman ad-darimi da usman ibn sa'id ad-darimi da ire-iren su suka tsaya suka fidda ka'idoji suka rattaba ya za a tantance hadisan nan ko wani aje shi a gurbinsa aje shi matsayinsa wani ya fi wani inganci wani ya fi wani karfi har a kai ga wanne ne bai da inganci wanne ne ya fi wani rashin inganci har a kai ga waɗanne ne hadisai wanda aka madsusa makzuba waɗanda ƙarya ne aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu littafai wanda suka tace hadisai suka wallafa ingantattu zalla aikin da bukhari kenan aikin da musulmi kenan aikin da ibnu khuzaima yake nan aikin da ibnu hibban yake nan sannan waɗanda ba ingantattu zalla ba kowane an kawo mai isnadin sa an tsara ta yadda za ka san cewa wannan na makaranta iri kaza ne wannan yana da rauni ko wannan baya da rauni saboda dama an shimfiɗa ka'idodin yadda ake ganewa malamai sun himmatu matuka a jami'o'in musulunci a yanzu a wannan zamani na ta haƙiƙin waɗannan littafan saboda haka duk wani littafin da ka sa a wallafa shekara dubu da ta wuce ko dubu da ɗari ɗaya ko dubu da ɗari biyu ko dubu da ɗari uku za ka tarar da wata jami'a a morocco wata jami'a a tunisia wata jami'a a nan najeriya wata jami'a a india wata jami'a a saudiya wata jami'a a misra an yi sa an bi diddigin shi an tantance komai da komai akwai ƙasaitaccen aikin da sarkin malaman hadisi na wannan zamani muhammad nasiruddin al-albani yayi ma littattafai da yawa sannan ya zo yana shi da kashin kansa irin su silsilatul hadith sahiha da silsilatul hadith da'ifa sannan akwai hanyoyin zamani da Allah ya kawo wanda sun taimaka ma sunna da hadisai kamar shafukan yanar gizo masu yawa waɗanda suke tantance hadisai ingantattu wanda jigajigan malaman wannan zamani na hadisi suke kula da su haɗa wannan da tashoshin rediyo da talabijin masu kawo shiraruwa na malamai a fannoni daban-daban yanzu ka kunna satellite ka ce irin su alhuda irin su ikra wai tashoshi za ka bibi malamai masu karantar da ilimin hadisi ilimin da za ka karuwa da shi yana da yawa yanzu mun kai ma akwai applications akwai programs a na'ura mai kwakwalwa akwai a waya akwai memories to yau an cimma inda ba ka iya kawo hadisi kwaya guda wanda ba za a faɗa maka matsayinsa daga malamai da ɗabba ƙaunancin ƙa'idodin da malamai suka faɗi ba ga sauƙin bincike ga taƙaita lokaci ga ƙarancin kashe kuɗi ga rashin wahala a cikin aljihunka sai ka ɗauki hadisi dubu a flash duka waɗannan hanyoyi ne da Allah ya bi don ya kiyaye mai ya kiyaye hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to in mun ce an kiyaye hadisan manzo Allah gaba daya muna nufin cewa duk kalmar da manzo Allah ta furtawa a rubuce take ba haka ake nufi ba wannan bai bayuwa amma dai duk abin da ake so a sani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fassara aya ce dabba kauli hukunci ne bayanin wani halas ne ko wani haram ne ko menene to yana nan kuma malaman musulunci waɗanda ke kula da wannan fanni sun san shi sosan matsayinsa imamu shafi yana cewa harshen larabci yalwataccen harshe ne mai yawan kalmomi da lafuzza ba mu taɓa sanin wanda ya kewaye ilimin larabci kacokan ba inda ba annabi ne ba ya ce amma kuma babu abinda ba a sani ba a cikinsa larabawa su san shi gaba ɗaya ma'ana abinda babu wurin wannan akwai wurin wannan in ka tambayi wannan ba sani ba ka tambayi wancan zai sani sai ce kamar yadda malamai suka san hadisi ba mu san wani mutum shi kadai wanda ya kewaye sanin hadisai duka ba ta yadda za a ce babu abin da ya boyo gare shi amma idan ka tattara ilimin malamai gaba ɗaya babu wani hadisin da ba za a samu ba idan kuwa aka raba to kowa zai tashi ne da wani kaso ban da wani na fata wanda magana ba ta da wahalar ganewa kun ba iya fahimta alkur'ani sai da ita to abin da ya rage mu faɗi a nan shine sunna ta sha aran gama hadisi ya sha wahala a hannun munafukai da hannun zindiƙai duk wanda yake so ya gurɓata addini ta hadisi yake biyowa saboda mi saboda shi ƙur'ai a tarihi ba su da aiki sai kai mu sunna manzo Allah hari sai kai mu hadisai hari sai kai mu marwaita hari sai kai mu sahabbai hari saboda mi saboda su durƙusar da hadisi addini ya lalace yan shi'a cewa suka yi ba su yadda sabbai adalai ne ba don haka ba a yi hujja da abin da suka ruwaito to ta ina za mu samu hadisi saman zuwa mun bar nasu babu mutazila su kuma cewa suka yi duk wanda ya shiga yakin basa sassafin a kowane bangare yake yana goyon bayan aliku yana goyon bayan su talha ba a karɓa hadisinsa to wa za mu karɓi hadisinsa mahiyan bangarori suna nan konan to haka dai zaka ga ƙungiyoyi daban-daban kowace ƙungiya ta zo sai ta sana ta sharaɗi ga karɓa hadisi akwai wanda suka ce su ba su karɓar sunna sai ta daidai da hankali wasu kuma suka ce ba a hujja da sunna sai ta zan mutawatira sai ta zo kamar da ƙur'ani ya zo wasu suka ce a'a ba a karɓa ahad kai wani ma wani alƙali a ƙasar indiya cewa shi yana shakkar idan gaskiya ne matan manzo Allah sun to yadda yake tsarki da yadda yake wanka ai wannan sirri ne bai kamata a tona shi kaji wai zai aiki da dabara da hankali ya ruguza mana ilimin da muka dauko daga gidan annabta wanda addini ne muke da shi so sunna ta gamu da arangama iri iri a tsawon tarihi Allah ya ji kan Dr. Abubakar Sani Birnin Kudu ba don ya mutu ba ya dauko wani series na karatun masu inkarin sunna yana da kyau a wannan lokaci ko ya yi tsawo a takaita shi a fito da shi ko da kananan littafai ne da ƙananan sidis da kasusuwa saboda ilimi ne mai tarin amfani gare mu a irin yau da barazanar suka sunna ta ƙare ba shek abubakar mahmudu gumi allah ya gafarta masa allah ya haskaka kabarinsa allah ya kyauta makwancinsa shine mujaddidin sunna da hadisi na wannan karni a Najeriya ya tarar da ana karatu fiqihu ana karatu luga idan mu ta kai shekara 60 ana bari ya karanta jalalaini amma ba a karatun hadisi ya yi tsaye ya raya karatun hadisi tare da taimakon tashar rediyo najeriya kaduna sai ya zama wasu ma suna kishinsa sun fara kwaikwayonsa a hankali karanta hadisi ya fara zama gaba gari a najeriya na bibi kasusuwan shi da sayul bukhari gaba daya na bibi kasusuwan da sanin muslim wanda ya ci rasu yana yi bai kammala ba a lokacin da nake masters dina a kan rayuwarsa da gudunmuwarsa ga ilimin hadisi na ga tarin ɗimbin ilimin da allah ɗauke sarki ya bashi wallahi har mamakin nake yi a ce a wancan lokaci a najeriya akan irinsa saboda fannonin hadisi waɗanda masu wuya ne wanda ƙasar da ba san su ba a cikin karatu su kana da suke fitowa to tun a rayuwar shek abubakar gumi an samu su almajiransa sun fara shigo da irin waɗancan shigoyi da muke magana akan hadisi sun fara kai ma hadisi hari kamar shek sanusi gumbi da muhammad usman dan gugu shek abubakar gumi mutum ne mai saukin hali mai tawalu mai sauƙin mai neman gaskiya ba ya da girman kai don haka ya yi ta buɗa musu kofa a majalisinsa suna kawo irin waɗannan shibohin daga baya ɗansa dr ahmad wanda likita ne ɗan boko ya shiga aikin soja ya yi nisa sai zo da rana tsaka ya ce yana so ya koma ya karanci ilimin addinin musulunci don ya gadi gidansu da gadi malantar gidansu wannan babu shakka abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma abin yabawa inda Allah ya yi ma Dr. Ahmad muwafiƙa ya karanci ilimin addini ko ya shiga karatu ilimin addini da kafar dama to amma ba haka abin ya faru ba Dr. Ahmad ya fara zuwa Misra ya koyi larabci daga bisani ya samu admission a birnin Makka mai albarka ko da ya zo Makka yana ɗauke da wata guba mai hatsari yana kyamar malaman ƙasar Saudiya gaba ɗaya Allah shine shaida azumi ke ga baki na bisa mimbari nake ina wakiltar manzo Allah a gidansa a makka mun sha tattaunawa ko akalla mun yi tattaunawa mai tsawo da shi akan yadda yake ta malaman saudiya ku gaya min ya za a yi ka zo karatu ga ƙasa kuma duk wanda a wurin kana ganin sa kafiri sannan ka samu karatu mai albarka wannan magana ku tambaye duk wanda a dan makka ko dan madina a wancan lokaci ku tambayi su Dr. Bashir Ali ku tambayi su Sheikh Abdul Wahab Abdullah ku tambayi su eh, Abdul Qadir Kabara ku tambayi su Mu'azzam Suleiman Khalid wanda tare na fara ganin su da Dr. Ahmad suna gardama lokacin ana yakin Saddam Mu'azzam yana cewa Allah ya halicci baƙaƙe kamar kowa Dr. Ahmad na cewa Allah ya halicci baƙaƙe don su zan bayi, gardama mai ɗimbin yawa na ce wane ne wannan ba san shi ba aka ce Ahmad da dan Sheikh Abubakar Gumi na ce me yake karatu aka ce larabci yake koyo a Ummul Qura na ce to Allah ya sa yi karatun hadisi domin na sai yi karatun hadisi shigo inda dai falsafar da je na kawa za ta ragu to bisa tsautsayi da kaddara sai ya fada bangaren usulul fiqi inda babu abin da a ciki a wannan zamani banda rudu da falsafa da rikici wa'inda suke tare da mu a wancan lokaci a NMN Nigerian Muslims Network wani tsari ne na yanar gizo har yanzu yana nan amma ya daɗe ya fi shekara 25 ya kai shekara 30 sun san irin rigimar da ake tafkawa da ahmad a lokacin tun ma bai fara karatun girin shari'a ba Karin gashin kuma ya haɗu da wani malami gurɓatacce ɗan ƙasar iraki wanda yana ɗauke da guba bai yawa ta faɗa da sunna sai zan babban amininsa abokin tafiyarsa ba sani ba ko shine supervisor sa ko ba haka ba amma da mun ummul qura ta tara malamai iri iri na koda da irin ƙungiyoyi. a takaice shekara ta 2004 yau shekara ashirin kenan sai aka gayyato ahmad abubakar gumi domin ya gaji kujerar mahaifinsa dr ahmad ya suma da bismillah da nuna cewa shi ba maliki ne mai bin mazaba imamu malik sau da kafa akasin abinda mahaifinsa ya shimfiɗa ya koyar da mutane domin mu abinda muka koya ga malam abubakar gumi muna bin malikiya amma bisa ga hujja mu duk inda hujja take ko ba a malikiya ba muna binta na yi cikakken bayanin wannan matsayin nasa a littafi na da kula sa musu a yanar gizo wanda da shi ne masters a usman dan fodiyo da ke sokoto wasa-wasa dr ahmad ya bayyana suka hadisai inda duk suka ba daidai da ra'ayin malikiya ba kaɗan kaɗai ya rika sawo ra'ayoyin masu gaba da hadisi musamman mu'tazila da qur'aniyun qur'aniyun a indiya kai su suna nan har yanzu duk inda ka ji dan kala kato a duniya to kusan ya ɗau sano ne daga indiya can ne qur'aniyun suke wajejen 1996 mun gayyato abdulkadir kabara ya zo nan polo rabin nan uh, samarod masallacin samarod ya sauke mana a takaice littafin a afrahul mu'tazilatil asriyun wanda gaba ɗaya kawo aƙidar ƙur'aniyun wa'inda gaba ɗaya hadisi ba su da aiki sai ture shi daga cikin misalan rigingimin da dr ahmad ya ɗauko ya tallata akwai aƙidar kore sihiri da haƙiƙaninsa ya soke duk hadisai ingantattu wa'inda malamai suka ruwaito a wannan babin har cikin su hadda hadisan bukhari da muslim haka kowace sallah karama ta zo dr ahmad yana kokarin ya hana mutane azumin sittu shawwal wai saboda maliku bai yi ba bai san ana yi ba ya kore hadisin imamu musulmi ana hudu ba tattauna yake komai me ya kai nan bayanan dr gumi sai ya kai ma duk hadisin da imam malik da imam malik bai ruwaito ba sai ya soke shi haka duk hukuncin da littafin malikiya ba kansa suke ba sai dr hamad ya kai masa hari kenan duk ginin da mahaifinsa ya yi wanda muke a kai cewa maganar manzo Allah salasu in ta inganta tana sama da ta kowa to wannan ginin dr hamad ya rusa shi to ku saurara ku ji mun bibi karatunsa na shekaru da yawa a wannan takaitaccen hudu ba zai yi in kawo muku ba amma bari ba ku yan misalai a tafsirin shekara ta 2016 karatu na 18 da na 19 Dr. Ahmad Gumi ya ce ba a bauta ma Allah da hadisin ahad to hadisai mutawatirai duka kirgaggu ne ba su kai karamin juzu'i ba ba su ci girman lahalari in ka wallafa su kenan duk sauran hadisai ba a bauta ma Allah da su ya ce hadisan buhari zato ne kuma allah ba a bauta masa da zato kenan duk mai amfanin shekarun da mahaifinka ya yi yana karantar da mu bukharin nan ina da kasuwa na manta ko ne da yake irin wancan kasar ne na da mai zare suna nan yanzu haka kwali kwali a wurina wanda tafi wannan muni dr ahmad ya ce musulmi ba shi da ikon da zai yi aiki da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai yana da isnadi daga wurinsa har zuwa ga manzon allah ma'ana yanzu ni in bai iya cewa haddasa ni malam wani malam wani malam wani har sai na kai ga abu huraira to bai halatta in yi aiki da wannan hadisi ba mu taɓa sanin wani malami a tare musulunci a faɗi wannan magana ba a cikin wata muhazara da dr ahmad ya yi mai suna alaka tsakanin hadisi da fiƙihu ya yi wata magana mai ban mamaki ya ce hadisan manzon allah sun zo ne bayan fiƙihu ku ji wannan magana hadisan manzo Allah sun zo ne bayan fikihu don haka maganin malamin fikihu isa za ita za ta rusa hadisi amma hadisi bai da karfin da zai rushe maganar malamin fiqihu ina ga irin wannan magana ita ce suke cewa hikayatu ha min ar-radd alaiha ka faɗi wannan magana kada ya isa mai hankali ya gane ba maganar masu hankali bace ko masu ilimi bace in ka koma bangaren aqida Dr. Gumi ya haramta bin fahimtar magabata ga nassi wai a cikin matsalolin akida ya ce yin haka ta kalidi ne kai ba ma haka ba ya ce ijma'in magabata ma ba hujja ba ne ba wajibi ne a bishi ba in dai a babin akida ne kowa sai dai ya nasa ijtihadi amma a fiƙihu dole ne kowa ya zo ya bi malikiya sannan ya bi ra'ayin mu'tazila na cewa alƙur'ani halitta Allah ne wani lokaci ya ce ya yi tawakkufi wani lokaci ya bi ra'ayin mu'tazila wannan magana ita ta jawo rigima tsakanin malaman sunna na duniya a wancan lokaci har aka kira imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunna wal jama'a saboda ya tsaya kan sunna to dr ahmad bai ta da sunna a wannan babi a babin aqida har wa yau dr gumi ya karyata sauko annabi isa alaihi salam ya karyata fitowar dajjal da ya juju wa majuj kuma a wasu wurare zaka je na gaskata theory of evolution wanda malam musulunci sun yi amanna cewa kafirci ne ka abin ban mamaki ma dr gumi yana ganin cewa kafirai masana ilimin kimiyya za su iya za su shiga aljanna kafirai wanda ba su yarda da manzon Allah ba ba su yarda da musulunci ba amma saboda ilimin kimiyya da suke da shi sun san Allah a zuciyarsu za su shiga aljanna in ji shi wannan maganan da wadda ta gaba duk wani magana nake yi in ka samu tafsirin sa na rana ta sha uku da sha hudu a 2017 zaka isko wannan magana kuma suna nan in kada su kula su muna links su da zamu mu tura muku kowace shekara da abin da gumi ke bullo mana da shi wata shekara ya ce hadisan da bukhari bayan da bukhari ya zaɓi hadisai saura ya je wasu bola wata shekara ya ce hadisan Bukhari ma na bola ne wata shekara ya ce a'a maliku ya zaɓi hadisi ɗari biyar ya jefa saura bola to bana ya kai ga cewa ɗari biyar ɗin ma da maliku ya rayu duk sai ya soke su to ya addini da ni. bana kuma ya bullo da wata yanzu ba bola yanzu hadisai ba bola bane yanzu buhunya shine da 'yan kwarorin shinkafa a ciki don haka wai ɓarorin shinkafa ne ake tsinta a buhun yashi ba buhun shinkafa ne ake tsince ma yashi ba me madogara gumi wajen wannan magana wata magana ce da imamul bukhari shi bai fahimce ta ba yake ta ahfazu mi'ata alfi hadisin sahih wa mi'atai alfin gairi sahih na haddace hadisi dubu ɗari ingantattu da dubu ɗari biyu da ba ingantattu wannan magana tana cikin muqaddima al-kamil mujalladi na ɗaya shafin ɗari biyu da ashirin da shida al bagdadi cikin tarihi bagdad ya kawo a mujalladi na biyu shafi na ɗari na ashirin da biyar al cikin shurut al-a'imma shafi na sittin da ɗaya ibn nukata cikin taqyid shafi na talatin da magana ce sananna amma abinda dokta bai sani ba ku yi haƙuri na ce bai sani ba na san masu ganin sa matsayin bajibin malami ba za su yarda bai sani ba amma jahilcin jahilcinsa ga ilimin hadisi a fili yake wallahi duk da ya kawo mustalahat na malaman hadisi yadda ka san zazzaki yana jan ayar qur'ani haka zaka ji shi wallahi tallahi dan tamore abdul jabba ya fi shi nasibi a fannin hadisi kwanan nan ba na jena cewa wai kamar da wani mara wai ya kutubu hadisa mustalah ne a wurin kananan almaji kananan ɗaliban ilimin hadisi su sai yuktubu hadisa martaba cikin jarhuwar ta'dil wai ya kutubu hadisa sai ce yana rubuta hadisansa wannan tsabar jahilci ne to da aka koya maki ina ce maku bai fahimci maganar bukhari ba ku saurari abin da imamu zarkashi yake cewa yake cewa innahu aradal al-mubalaghata fil kasra cewa ya haddace hadisi dubu ɗari ingantattu da dubu ɗari ba ingantattu ba yana nufin so ya ce dai masu yawa ne sai cewa haza da'if bal arada tahdid yace haka ne yake nufi amma yace asani anna muradu bil hadith ma huwa amu min al-marfu'i wal mawqufi wa aqawil salaf ba yana nufin hadisan manzo Allah kadai ba har da fatoyin sahabbai da na tabi'ai da maganganun magabaita sai ce sai ɗauko maganin bai haƙi ce arada ma sahha min al-hadisi wa aqawil sahabati wa tabi'in sannan sai ce fa muraduhum bi hadha al-adadi to kenan ana maganan yawan ruwayoyin hadisi shi sai ɗauka ana maganan hadisai ne ga sunan sun ma kai miliyan amma ƙarshe an zaɓo dubu hudu dubu hudu da bukhari ya zaɓo shi a wurin sai ya jefa saura bola a wurin malamai a'a ya mayyazo da su ne first class na hadisi muslim ya zo ya kawo second class asabu sunan suka kawo third class haka za a yi ta tafiya a yi ta tafiya mataki mataki amma ba wai an jefa hadisai bola kamar yadda kwakwalwarsa take nuna masa ba a takaice ya uwa saƙon da wannan hudu ba take son ta isar zuwa ga al'umma shine wannan yunkuri na dr ahmad gumi na ala dole sai ya soki hadisan manzo allah sallallahu alaihi wasallam da sunan wai ciki suke da gurbata wannan yunkuri ne na rusa addini yunkuri sadis wa su ji tsoron allah da nauyin haƙƙi al'umma da yake a kansu sakacin da ake yi fa ya jawo yanzu kusan ana ganin ku ribi 'yan ta'adda kwanan da suka kama mutane wai tiriliyon arba'in suke son a basu sannan a basu babura a basu kaza a basu wannan magana mai take rafi masu ɗauke wahala ubangiji yadda ka saukar da ruwa a zamfara da abin da ya gabas allah ka sauko da su a yankin sokoto abin da ya yamma ubangiji ɗauki sarki ka game wannan al'umma ta annabi muhammad da rahmaka da lutufinka innaka samiyun qaribun mujibud da'awat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum yarhamukum